Tun a makonnin da suka gabata ne aka fara gunaguni a kan abubuwan da ke faruwa a Majalisar Dokokin Ƙasa game da yadda ake kashe kudaden Majalisar Bagatatan inda kakakinta Sainu Umaru ke da mashawarta kusan dubu waɗanda kowanne daga cikinsu ke karɓar jika ɗari uku da biyu na saifa a matsayin albashin wata. Shugaban jam'iyyar dai hakika Muhammad Hamisu Mumuni kusa a ƙawancen jam'iyyar da ke mulkin Nishar ya fasa kwai. Suna da mutanen nan dan su shirya zaɓe na gaba akwai abin da suke ce ma cotization wanda kai in an dada ka kana zaka biya to kai kai lissafi mutum dubu da wani abu shi ya ɗauki wajen mutum ɗari shida da wani abu bayan suna da wani mutum ɗari biyu da hamsin ya ma wuce haka sauran duk sun amsa duk 'yan siyasa ko 'yan adawa an ba su mutum guda ne cikin adawa ne bai ɗauka ba shine ladan cana a ce mutum guda ya ɗauki mai ba shawara mutum dubu wani irin shawara za su ba shi tuni dai yan rajin kare hakkin jama'a suka yi wa wannan al'amari ca ganin yadda abin ke faruwa a wani lokacin da asusun bitulmalin nishar ke fama da karancin kuɗaɗe yayin da talakawa suka zira wa gwamnati idanu game da matsalolin da ke addabar su mamba a haɗakar ƙungiyoyin fararen kula na fsan abdulhashi idi ya yi tur da abin da ya kira almubazaranci da kuɗaɗen jama'a miliyar uku da miliyon ɗari shida sai dai a biya mutanen da ba su aikin komi an san akwai matsala a makaranta akwai matsala a likita akwai matsala a samun abinci sai na umar ya yi zama da tanja ba mu tsammanin yana iya wanga abin ana iya amfani da shi kawai ana biyan mutane ba su komi ai malam sai umar ya mini faɗo totuwa cikin ruwa na nemi jin ta bakin mai magana da yawon kakakin majalisa wato Usaini Salatu akan wannan dambarwa sai dai haƙa bata cimma ruwa ba domin wayarsa ba ta shiga har zuwa lokacin aika wannan rahoto yayin da a ɗaya ɓangare na zanta da wani kakakin PNDS tarayya Alhashi Asmanu Muhammadu yana mai nisantar da jam'iyyarsa daga wannan badakala. A biran koli na ƙasa ba a yi wannan zance ba na cewa jam'iyyar PNDS tarayya ta samu kashi kaza a majalisa na mashawarta wannan labari babu shi na tabbatar maka da cewa hakanan ne yanzu idan can aka yi shi yalla tsakanin shi shugaban majalisa da shugaban jam'iyyar da tare na wucin gadi wannan kuma daban ne da in kamar lokacin ayi yi abun ya kai sai a amma yanzu ni a gani na ya kamata a bada dama bisa wannan shekara ɗaya biyu a gani kaka harkokin na tsaro da matsalolin abincin nan za a maganin su a bisa tsarin dokokin Nijar majalisar dokokin ƙasa na da cikakken 'yanci da hurumin gudanar da kasafin kudadenta na shekara wanda ake ganin sa a matsayin dalilin da ya sa kakakin majalisar na fakewa da wannan damar ne wajen ɗaukar mashawarta masu tarin yawa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.